sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 bayan haka muna wa juna lalai da marhaba da gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a masallacin biyu da ke nan bauchi yau goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda muke ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa na wannan wata mai albarka watan ramadan muna fata Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke koyo na alkur'ani da kuma albarkaci rayuwarmu da ma'anonin da muke ji na alkur'ani ya kuma albarkaci ayyukanmu da aiki da abin da muka koya daga alkur'ani idan ba ku manta ba muna suratul bakara aya ta ɗari da goma sha biyar ko alaramma abdulrahim da ya saba karatu yau yana abuja don haka kaninsa adam da kuka sani bara shi zai rike masa kafin ya dawo gobe insha Allah ala ramma walillahi al-mashriq wal maghrib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله نعم إن الله واسع عليم الله يمتع البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله inna Allah wasi'un alim Allah ce gabas da yamma duka na Allah ne don haka duk inda kuka waiga wajen dubawarku domin ibada to a nan al'iblar Allah take hakika Allah mai yalwatawa ne kuma Allah masani ne walillahi al-mashriq wal maghrib kenan wannan wawun din isti'nafiyya ce lillahi kuma jaru ne wa majrur fi mahalli raf'i al-khabar al-muqaddam al-mashriq wal maghrib shine mubtada al-mashriq ma'nahu jihatu shuruqi ash-shamsi al-maghrib kuma jihatu ghurubiha haka lillahi wa lillahi al-mashriq wal maghrib allamu huna tufidu al-milk wal istihqaq wal ikhtisar bima'ana mulk al-mashriq wal wa ma bainahuma lillahi wahda mulkin da gudanarwa da iko akan gabas da yamma duk na Allah ne kuma mallakar su ma na Allah ne shi ne manan walillahi mulku walillahi al-mashriq wal maghrib al-mashriq shine mafitar rana al-maghrib shine mafadar rana rana ku tana fitowa ne daga yankin gabas ko tana kuma faduwa a yankin yamma to shi yasa Allah ya ce inda kake ganin rana take fita ba kawai inda take fitan ba nahiyar bangaren gabas din da nahiyar bangaren yamma duka mulkin Allah Allah maɗaukacin sarki ya faɗi haka ne saboda ya nuna isar mulkinsa da ƙasaitar isarsa da kuma bunƙasar ikonsa a kan kowa da komi domin kowace halitta da muka sani tana tsakanin gabas da yamma ne ko su kansu kudu da arewa suna tsakanin gabas da yamma ne sannan kuma duk wani abin halitta da muka sani rana tana bi ta kansa ta wuce daga inda ta fito ta je ta fada to daga inda ta fito har zuwa inda ta kare kaga karewar isa kenan dukkan na Allah ne ma'anansa walillahi al-mashriqu wal maghribu wa ma ma wa ma bainahuma da su gabas da yamman da abin da ke tsakaninsu da abin da ke gefensu duka na Allah ne sannan kuma gabas shi ke haska duniya don daga nan haske ke fitowa yamma ita ke kawo duhu wa duniya don daga nan rana ke faduwa sai a fara ganin duhu to tun da Allah ne ke da mulkin waɗannan ya zama Allah ne ke da mulkin haske da duk abin da haske ke haskawa Allah ne ke da mulkin duhu da duk abin da duhu ke rufewa ya ɓoye. idan ya yaghsha dare idan ya rufe abu ba a gani hari idan ta jalla yini kuma idan ya bude komai aka gani to duk wannan ma mulkin Allah ne hasken na Allah ne duk abin da haske ya haska ma na Allah ne duhu na Allah ne duk abin da duhu ya duhuntar shi ma na Allah ne shine ma'anan walillahi al-mashriq wal maghrib ana nufi walillahi kullu shay komi na Allah ne shi yasa Allah ya faɗi gabas da yamma a nan kaji Allah ya ce maka shi ne mai mulki kuma mai iko kuma mai kasaita a kan gabas da yamma sai ɗi almashiriku bil ifrat wal magribu bil ifrat to a wani wuri kuma sai Allah ya ce yana da gabas guda biyu da yamma guda biyu rabbul mashriqaini wa rabbul ne. a wani wuri kuma Allah ya ce yana da gabas da yawa yana da yamma ma da yawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun rantsuwa Allah yake yi da ubangijin da ke da gabasoshi da yammomi Baka dukkan adadin gabas na Allah dukkan adadin yamma na Allah can kuma ya ce biyu nan kuma ya ce daya ya za a haɗa su idan ka ji Allah ya faɗi guda ɗaya kamar na nan da kuma na rabbul mashriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila to Allah yana magana akan su ɗin da kuma duk sauran su sun wakilci sauran don haka Allah ne ubangijin gabas da yamma don haka kuma shine ubangijin a ashimal wal janub shine ubangijin kudu da arewa saboda kudu da arewa yana tsakanin gabas da yamma ne sannan kuma shine ubangijin komi ba wanda duk ba a faɗa ba gabas da yamma sun wakilce shi shi yasa aka faɗe su su kaɗai amma idan Allah ya faɗi guda biyu rabbul mashriqaini ubangijin gabas biyu wa rabbul maghribai ne kuma ubangijin yamma guda biyu kamar na suratul rahman to Allah yana nufi mashriqu shamsi fi shita wa mashriquha fi sayf wa rabbul maghribai ne ay rabbul maghribi fi shita wa rabbuha fi sayf ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin hunturu kuma ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin zafi da bazara saboda waɗannan lokutan wuraren fitan rana daban yake a zamaninsu idan ana sanyi wurin fitan rana daban za da ya karkace idan ana lokacin bazara sai ga wurin fitan rana sai koma gefe to shine Allah ya ce gabas guda biyu inda rana ta fito ta nan na ubangiji ne kar ka ɗauka shi kaɗai ne in ta koma ta can idan shekara ta canza shi ma na ubangiji ne shi ta ce rabbul ne wa rabbul ne don haka idan ta fito ta gefe to ta gefe za ta fada in ta fito ta nan ta can za ta fada don haka da ne da ne duk na ubangiji ne shi ta zo da tasniya inda kuma ya zo da jam'i rabbul mashariqi wal magharibi ubangiji mahudan rana da mafaɗanta shi kuma yana nufi rabbu mashriqi shamsi wal qamari wal nujumi kulliha wa rabbu maghribi shamsi wal qamari wal nujumi kulliha ubangijin da shi ne yake da iko akan mafitar rana mashriqu shamsi da mafitar wata ita ma fita take buganta kuma ta je ta fada da mafitar taurari su ma su fada wa'annan dukkan su na ubangiji shi ta yi jam'i ce rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa su wakila ne Allah madaukakin sarki anan yace walillahi al mashriq wal maghrib Allah shi ne yake da mulkin da mallakar mulki daban mallaka daban kana iya mulkan abu amma ba kai kake mallakarsa ba wanda yake mulki a garin ku shi yake mulki a garin ku amma ba shi ya mallake ku ba amma ubangiji yana mulki da ku kuma shi ya mallake ku to shi yasa Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shine mai gabas da yamma wajen mallaka da wajen mulki da wajen gudanarwa akwai wanda yake da mulki amma ba shi da mallaka akwai wanda yake da mallaka amma baya da gudanarwa to Allah ya hada duka uku gudanarwa shine duk abin da abin da kan mulkan zai yi sai kai ne za juya masa yayi yanzu dukkan mu talakawa ana mulkan mu amma ana gudanar da al'amuran mu mu muke gudanar da abin da muke so mai mulki kuma mai gudanarwa shine idan zaka tsuguna shi zai tsugunar da kai idan za ka tashi shi zai ta da kai idan za ka yi barci shi zai sa ka yi idan ka zo tashi shi zai farkar da kai in ka zo mutuwa shi zai kashe ka waje yin wannan sai Allah kadai mulkar wa tadbiran kenan to shi sa Allah yake shine rabbul walillahi mulk walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shine mai mulki kuma mai gudanarwa kuma mai mallaka na gabas da yamma sai Allah ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah fa inna na akafi ne aina kuma ismu sharf ne ma kuma za'ida ce fa aina ma tuwallu bi ma'ana mahma tatawajjahu duk inda kuka fuskanta in ka kalli ta nan gabas inda ubangiji ke mulki mulkinsa ne in baka kalli gabas ba ka kalli yamma mulkinsa ne in ka kalli kudu mulkinsa ne in ka kalli arewa mulkinsa ne fa aina ma tuwallu duk ta inda ka juya fa tamma wajhullah fa tamma bi ma'ana fa hunaka wajhullah bi ma'ana qiblatullah sai shi duk inda kuka fuskanta kuna fuskantar mafuskantar Allah ne hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abba da kuma abdullahi dan umar allah ya ƙara yarda a gare su da ke bayani akan me yasa aka saukar da wannan aya har allah ya ce fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah abdullahi dan abba allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah yana kallon baitul Ya yayi hijira ya koma madina ya ci gaba da sallah yana kallon baitul da lokacin da yake makka yana hada duka biyu ne sai ya kalli ɗakin ka'aba amma kuma sai ya sa ɗakin ka'aba a gabansa yana kallon baitul maqdis sai ya hada su duka biyu da ya koma madina sai ya riƙa kallon baitul maqdis yana sallah to amma a wannan lokacin yana so da Allah ya canza masa ya rinka kallon ɗakin Ka'aba kad nara takalluba ka fi sama Allah ce mun ga kana jujjuya kanka ta sama kana addu'a ina ma ina ma ina ma da zan koma ɗakin Ka'aba falanwalliyannaka qiblatan tarbaha ka fi son Makka za mu bayar maka Makka fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga yanzu ka mayar da fuskar ka kana fuskantar ɗakin Allah mai alfarma shikenan sai koma can to sai yahudawa suka rika cewa wannan wani irin addini ne mai tukka da warwara ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa da suna kallon baitul maqdis namu yanzu ko sun canza sun koma wani wuri wannan wani irin addini ne to shine Allah yace walillahi al-mashriq wal maghrib in ma gabas Allah yace a kalla na sani. in ma yamma Allah yace a kalla na sani. fa aina ma tuwallu duk inda aka kallan idan baitul maqdis ne idan masjidul haram ne fa tamma wajhullah ai duka al alqibral Allah amma riwayar Abdullahi ibn Umar kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim cewa ta yi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato idan ya fito daga makka zai je madina sai yana yin sallah a kan abin hawansa idan kana madina idan za ka je makka a idan kana madina in za ka yi sallah za ka kalli ina makka idan ka fito makka za ka je madina sai ka zo yin sallah ya za ka yi sai ka juyo da baya ka ba madina baya to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya zai tafi madina kuma yana so ya yi sallar nafila kuma dole ya ta tafiya yana ba alƙibla baya haka sai ya yi kabbararsa sai ya juya sai ta tafiya ya ba alƙiblar baya yana kallon madina amma yana ci gaba da sallarsa ta nafila shine Allah ya gaskata wannan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah saboda walillahil al wal maghrib gabas ka kalla yamma ka kalla duk kai sallarka gabas da yamma duka na Allah ne kuma duk inda ka fuskanta ka fuskanci alƙiblar Allah Fasara nawa kenan akan akan sababin saukar ayan nan biyu fasara ta uku kamar da imamul bagawi ya rawaito da isnadinsa shi ma zuwa abdullahi dan abbas waɗansu bayin allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka yi sallah za su kalli alƙibla sai ya zama wuri ya yi duhu ta ina alƙibla take sai suka kasa ganewa kan hanya ne ka san in kana halin tafiya kana iya manta ina ne gabas ina ne yamma idan akwai gari a wurin ka tambayi mutane idan babu gari fa sai dai ka yi kirdado to da suka zo kirdado sai wani yace nan ne gabas wani yace nan ne wani kuma yace nan ne suka rabu kashi nawa kashi uku bari ba da misali da nan wannan ya nan ne wannan ya ce nan ne wannan ya ce nan ne to idan duka sun saba waye liman ta ba liman kenan ka kowa ta yi sallarsa wanda ya kalli nan ni nan nake ji ya yi sallah wanda ya kalli nan ya ce ni nan nake ji wanda ya kalli nan waye sallah daidai misali da wannan da wannan da wannan mu yanzu alƙiblar mu tana bayana ko to waye daidai a cikin su ba wanda ya daidai sai suka dawo suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari shine Allah ya saukar da wannan aya cewa in dai rudewa kai ko ka je ka kasa gane ina ne asalin alqibla walillahi almashriq wal maghrib ko gabas ka kalla ko yamma ka kalla kai sallah duka na Allah ne fa aina ma tuwallu zaka duk inda ka juya fa samma wajhullah nan alqiblar Allah take an fahimta Sheikh Abdulrahman bin nasir al-sa'idi da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce kawai wannan ayar tana magana akan koma wane ne yayi sallar da bai yi daidai da alƙibla ba amma ya samu approval daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama akan yayi sallar duk yadda yi ta to wannan ayar tana magana a kansa marar lafiya da ba za a iya juya shi alƙibla ba yana kwance a rigingine rigingine zai yi wa ka ga alƙibla ba zai ba sai sallah a haka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah mutumin da yake cikin halin tsoro yana kallon abokan da ba ana ba ta kashi ba batun waiwayawa alƙibla tana baya ana faɗa kuma Allah ce fa in khiftum fa rijalan aw rukbana idan ana cikin tsoro ku yi sallah ko a tsaye ko a wani yanayi haka yana cikin tafiya a haka ya kalli yamma kuma aka ce lokacin sallah ya an fara sallah sai ya sallah ta canfa aina ma wallu fa tamba wajhullah wanda ya manta ina ne alqibla kuma ya bincika ta ina zai gane ya kasa ganewa kawai sai sallarsa ta nan sai daga bayan zai gane alqibla ne bayan ya yi ƙoƙari inda zai samu bai samu ba fa aina ma wallu fa tamma wajhullah duk wanda zai sallar nafila wanda shi kuma an yarda masa yana iya nafila yana kan tafiya akan abun hawansa in kana tafiya a mota kana direba ko kana tafiya a kan babur ko kana tafiya a mota kai fasinja ne ko a jirgi kawai sai ka zo na fila kawai yi kabbaranka a haka kawai kana zaune abinka sai ka ci gaba da yin sallar ka ka sunkuya a matsayin ruku'u ka ƙara dukawa can ciki a matsayin sujada ka yi a biyu kai sallama ka sake ci gaba ko ina ka kalla sallar ka ta yi saboda nafila ce kuma a halin tafiya fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah ina fata an fahimta zaka shine ma'anar da Allah ya ce duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah to menene ma'anar wajhullah waɗansu malamai suka ce ma'anar wajihullah shine riballah nan ne yardar Allah take waɗansu suka ce nan ne ma'anansa rahmatullah waɗansu suka ce ma'anansa zatullah nan ne zatin Allah yake duk ta inda kuke Allah maɗaukacin sarki yana ta wurin babu wata jiha da za a ce wannan jiha in kai ka bawa Allah baya shi ne ma'anansa wa ya buƙa wajihu rabbika bi ma'ana wa ya buƙa rabbuka kullu in halikun illa wajaha bi ma'ana kullu in halikun illa huwa amma tafsirin da ya fi kowanne inganci akan wannan shine ka fassara wajhullah da ma'ana qiblatullah kuna fahimtar wannan da kyau ikrima maula abdullahi ibn abbas ya rawaito daga abdullahi ibn abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fatamma wajhullah ay fatamma qiblatullah wannan kuma ita ce fassarar da aka samu daga al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ita ce fassarar da mujahid ibn jabar yayi ita ce fassarar da aka samu daga mukatil ibn hayyan ita ce kuma fassarar da aka samu daga qatada ibn da'ama as-sadusi tabi'ai manya-manya almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su sun fassara ma'anar wajibullah da ma'ana qiblatullah al-imam al-bagawi a cikin tafsirinsa ya ce dama alwajihu ko kuma alkiblatu tutalaku wa yuradu biha alwajihu wal an gane sannan kuma saboda aljiha da alwijiha duk ana ɗaukan ma'anan alkibla da haka da yace da kuma almuwajaha duk ma'anan alkibla ne Baka nan da yake fasamma wajhullah bi ma'ana fasamma qiblatullah nan ne mafuskantar Allah ai alqibla ita ce mafuskanta ko inda kake fuskanta haka duk inda ka fuskanta ka fuskanci Allah ne da yake kara fassara wannan shine hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kara yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza salla ahadukum fala yabsuq tilqa a wajhihi idan mutum yana salla a cikin ku kar ya tofa yawu ta gabansa an gane ko yace fa inna ahadakum idza qama yusalli aqbalahu Allahu azza wa jalla bi wajhihi domin idan ɗayanku ya tashi yana sallah sai Allah ya fiskance shi da fuskarsa duk wanda ya zo yin sallah sai Allah ya fuskance shi ta inda yake da haka mu nan da muke yin sallah ina muke kalla gabas saboda muna ta yamma da haka Allah sai ya fuskance mu ta ina ta yamma mu kuma muna ta gabas muna gaba da gaba da shi waɗanda suke gabashin duniya su kuma in su zo su sallah su kalli ina yamma sai Allah kuma ya fuskance su ta ina ta gabas sai zama fasamma wajihullah su ma Allah yana fuskantar su idan ka je ɗakin ka'aba ka ga ana sallah ga wani nan a kusa da kai ba nisa amma kai kana sallah ta nan shi kuma yana sallah ta can ko wani ma an ka leko abokin ka sai ga kuna kallon juna amma kowa yana alƙibla ne saboda ɗakin ka'aba ita ce alƙibla to kowa idan ya zo yin sallah sai Allah ya fuskanci ta inda yake shine ma'anar fasamma wajhullah kowa ya fahimta duk inda kuka kalla ta nan wato mafuskantar Allah take ta nan wato fuskar Allah take inda yake kallon ka inda yake fuskantar ka inna Allah wasi'un alim hakika Allah mayalwaci ne kuma mai yalwatawa alim kuma masani abinda ake nufi da wasi'a Allah maɗaukacin sarki shine mai yalwatawa hakika Allah shine alwasi'a alwasi'a fi kulli ma fi kulli ma yattasifu bihi duk abinda Allah ya wato Allah ya siffantu da shi mai yalwatawa ne a ciki in dai ta alaka tsakaninsa da bayinsa ne da halittunsa Allah shi ne wasi'ul mulk wanda mulkinsa ya yalwata ya haɗa ko ina da komi shi yasa Allah ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh kaga wasi'a kaga wasi kenan sannan shi yasa Allah maɗaukacin sarki yace fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay kaga wannan shine wasi'ul mulki kenan sannan Allah shine wasi'ul ilmi Allah shine mai yalwatan ilimi iliminsa ya haɗe komi da kowa وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون shi yasa Allah madaukakin sarki ilimin sa ya game komai kaga wasi'ul ilm kenan shine ma'anar wasi'a sannan Allah kuma shine wasi'un rahma Shi ne wanda rahamarsa da jin kansa ita ma ta haɗe komi da kowa rabbana wasi ita kulla shay'in rahma rahamar ubangiji maɗaukacin sarki ta haɗe komi wa rahmati wasi'at kulla shay sana Allah shine wasi'ul maghfirah inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah shine mai yalwata wajen gafara ko meye kuka yi zai iya yafewa alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangiji shine wanda yake da yalwatar gafara da ba za ka ce ya yi ta mana gafara har gafaran ta ƙare yana gani kar kuma ba in ya gafarta wa suwa ne ya rasa waɗanda zai kona a'a ko in ya gafarta wa suwa ne kuma gafara ta ƙare ya rasa ina zai sa su a'a inda rabbaka fi maghfira da duk duniyan nan za mu tuba Allah ya yafe mana akwai inda Allah zai samu ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum inda za ku yi tuba ku yi imani ku zama masu godiya ga Allah Allah mai Allah zai da azaban ku ba zai muku wani azaba ba sai bar ku kuma akwai inda zai ajiye ku ma'anan wannan shine wasi'ul maghfira don ka inna Allah wasi'ul sanai daga cikin wato yalwa ta Allah shine wasi'ul fil hina wal fadl wal idan Allah ya tashi bayarwa shi ma yana bayarwa ne da yawa wa in yatafarraqa yughni kullum kullam min sa'ati wa kana Allahu an hakima Allah in ya tashi bayarwa ko da masoya biyu yanzu rabo ya kare su rabu Allah ya ce idan suka rabu Allah zai iya ba wa kowa ya wadata shi daga cikin falalarsa wa an kiful ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum in ya yakunu fuqara lahu min fabli wallahu wa inna allaha wasi'un alim Allah ce ku gaya wa gwauraye su yi aure kuma iyayen gwauraye ku aurar da gwauraye kar ku ji tsoron talauci ku yi aure akwai arziki a cikin aure wanda duk suka jarrabi Allah a nan sun tabbatar jaraba wannan taci kuma kowa ya ji a nan ya ce kwarai da gaske wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai labari yasa Allah ce wa anke ul ayama ku aurar da gwaurayen nan daga cikin ku wasalihina da duk mutanen kirki min ibadikum cikin bayin ku wa imadikum da ku yanjin ku duk ku aurar da su kowa ya samu ya aure har bayi ma su samu balle kai da babawa ba in ya kunu fukara idan suna tsoron su talakawa ne ba kuɗi ba aiki ba sana'a ba noma ba kasuwanci ba kashi Allah ce a ce musu yughnihim Allahu min fabili Allah zai wadatar da su daga falalarta shi yasa wallahu wasi'un alim shi yasa Abubakar radiyallahu anhu idan ya tashi wa'azi wa mutane a nan yakan ce atiullaha fi ma kun bihi min an-nikah jiz lakum ma wa'adakum bihi min al ku yi wa Allah biyayya kawai da yake ku yi auren nan ku dai ku yi shi kuma Allah zai cika muku alkawarin da ya muku na zai wadata ku haka shi ne ma'anar wato inna Allaha wallahu wasi'un tare na ɗaya daga cikin sa'a ta Allah maɗaukacin sarki shine sa'atul ilm ay sa'atu sam wal basar inda ganin Allah da jinsa ya haɗe komi yalwaci kowa la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shi yasa na Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take kirari wa Allah tace alhamdulillahi allazi wasi'a sautuhu wasi'a sautuhu al godiya ta tabbata ga Allah da wasi a sam'uhu al-aswat wanda jinta ya yalwaci dukkan sauti komin karancinsa lokacin da wata mace haula bintu salaba ta zo gidan annabi sallallahu alaihi ta zo yin tambaya saboda mijinta ya mata zihari sai ta yi sallama sai annabi sallama ya banna na aisha a cikin ɗakin sai zo kofar ɗakin sai ya zauna ita tana cikin ɗaki wannan kuma ta zo tana kofar ɗaki suna magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mijina ya mun zihari tana yi a hankali Aisha bata ji ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana bata amsa tana ce mata ai shikenan kin haramta ce a'a ni na kai ƙara wurin Allah sai an ban amsa wa tashtaki ila Allah tujadiluka fi zawjiha tana ta jayayya da annabi ni a ban amsa ba zan tashi ba annabi yace ba wata amsa ki hakuri tace wallahi sai an ban amsa suna ta jayayya kawai sai Allah ya saukar da aya sai na na Aisha ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya kawai shine Allah ya fara ayar da cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha kar ka ɗauka abin da kuke ku biyu kuke yi Allah ya ji matar duk abin da take ga maka Allah ya ji wa tashtaki ila Allah da ta ga kai ba za ka iya ba sai ta kai ƙara wurin Allah Allah ya ji ƙarar nata wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin wannan muhawarar taku inna Allah sami'un alim sai Allah ya haɗa dukkan yanda zai nuna Allah jinsa wasi a sam'uhul aswa sai ce sami'a a fi'ili ma bi ya riga ya ji wallahu yasma'u har yanzu ma yana ji ne ce inna Allah sami'un alim ya kawo kuma jumla isliya bayan jumla fi'iliya don ya nuna abin tabbas ne shine na Aisha ta ce ikon Allah ta ce wani jin sai wato sai jin ubangijin sauti ta ce a kofar ɗaki na ake amma wallahi ni bana jin me ake cewa sai dai ɗan ji ɗan kus kus kus amma Allah daga saman bakwai ya aiko cewa ya ji abin da aka yi kaga wannan shine wasi'a sam'uhul aswat to shine Allah ce wallahu in. Allah shine mai yalwata komai a wurin Allah ba kaɗan ku ne kuje da kaɗan ma inda kum yanfad ku ne wanda ku zai ƙare ba ma inda Allah ba na wurin Allah yana nan da saura ba zai kare ba alim inna Allah wasi'un alim kuma Allah shi ne masani masanin da ya san komi ya san keke da keke ya san na bayyane ya san na ɓoye ya san na haske balle na duhu ya san na jiya balle na yau ya san kuma abin da zai faru gobe da abin da ba zai faru ba gobe abin da ba zai faru ba ma Allah ya san shi abin da inda zai faru kuma bai faru ba inda ya faru yayin zai faru shi ma Allah ya san shi ne ma'anan alima ma kana wa ma ya kunu wa ma lam yakun na na kaifa kunu ma'anar wannan shine kayi niyya za ka yi tafiya zuwa makka sai baka samu damar tafiya ba baka samu biza ba ko baka samu jirgi ba ko kai da kanka ka fasa sai baka yi tafiyar ba gaba daya sai bayan sallah sai ka zo kana labari ai da na yi niyya zan je duk wanda ya niyya ka ai magana ai bai je ba za ka iya da wani labari akan makka kai da baka jawa to Allah zai iya ba da labari inda ka je maka menene zai faru ne ma'anar alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu kuna fahimta ka iya ka yi aure kana so ka haihu baka samu ba ko mace ta yi aure tana so ta haihu bata samu ba ta ta nema bata samu ba ka san abin da ya sa Allah ya hana ta haihuwa Allah ya san ɗan da za ta haifan ba nagari ba ne sai ce a tare shi ko ba ma sai ya zo ba Allah yana da irin ilimin da inda ta haifa da zai zamo mata masifa to sai aka fasa haihuwar ga abin da bai faru ba ma Allah ya san inda ya faru ya zai faru akan irin wannan ilimi ne na Allah yake faɗa a cikin alkur'ani walau tara iz wukifu allah na. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Allah ce ina ma da kana nan ka ga ɗan wuta da kana gani a lokacin da aka kawo su bakin wuta za a zura su a cikin wuta faƙalu sai ka je suna cewa ya laita na nuraddu ya kai can a mai da mu duniya mana wala nukazziba bi ayati rabbina yanzu kan tunda mun ga wuta da gaske idan aka kai mu ba za mu sake karyata ayoyin Allah ba wa kuna minal mu'minin kuma da sai mu zama mu'minai sai Allah ce bal karya ne ba aka bani. bada lahum ma kanu yukhuna min qabl abinda suka ɓoye ne yanzu ya bayyana walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah ce da za a dawo da su duniyar ma da sai sun sake ƙayyatawa wa la lakadibun ƙarya suke yi a bakin wutar ba. idan sun ce a dawo da su za a dawo da su ne zai taɓa yiwa wanda ya je lahira har ana tashin kiyama kuma a sake dawowa duniya a ce an baka dama to shine Allah yake ba da labarin abinda ba za a yi ba ma inda zai yiwu a yin ya za a yi kaga ilimin Allah ya fi karfin abin da aka yi ko za a yi har ya zama ma ya game da abin da ba za a yi ba kuma har abada ba za a yi ba ya wuce kenan amma inda za a yi ma yaya za a yi shi Allah yake wallahu wasi'un alim Allah shine mayalwaci kuma shine masani masanin komi da komi wannan a takaice shine tafsirin wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim Allah shine shine mai yalwatarwa kuma Allah shine masani a cikin wannan aya akwai fa'idoji manya-manya musamman waɗanda suke da alaƙa da aƙida wanda ya kamata da shi za mu fara Allah maɗaukacin sarki ya ce wato fa'aina ma tuwallo fasamma wajihullah duk inda kuka fuskanta a nan ne fuskar Allah take ma'anarsa a nan alƙidlar Allah take duka malaman sunna suka ce wannan aya ha isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala wannan aya tana nuna tana tabbatar da cewa yadda Allah ya ce yana da alwajihu to da gaske ne yana da alwajihu don haka a jingina wa Allah abin da ya jingina wa kansa na cewa fuskarsa to wannan ya nuna cewa lalle Allah yana da sifatul waje yana da siffar fuska to amma wannan akwai iskali a irin zamaninmu na yanzu da 'yan rikita-rikita suka rikita al'amura inda za a bar mutum akan fitirarsa haka kawai ba a taɓa ce masa komi ba sai aka zo aka ce masa yadullahi fauka aidihim ba zai tsina ya tauni tunani ballantana ya gwada da hannunsa ba a zo a ce masa wa wajihu wajhu rabbika zul jalali wal ikram ba zai tsaya wani tunani ya wajibu yake ba a ce masa ar-rahman wa ala tawa ba sai tsaya yana ta tunanin kai fastawa mata stawa a'a ba zai tsaya yana wannan tambayar ba to amma da yake dan bid'a sun zo sun rikita al'amura suna juya wa mutane kwakwale sai suna sa wa mutane suna kwatanta ubangiji da kansu ta yadda ana ce fuska sai su tuno fuskan su sai su ce kai bai kamata a ce Allah yana da fuska ba saboda ya dauka in an ce fuskan irin nasa ne bai kamata a ce Allah yana da hannu ba saboda sai ɗauka ana nufin irin wannan hannun ne bai kamata a ce Allah ya daidaita ba sai da sai ya ɗauka daidaita zama mai irin nawa yanzu wannan kuma durashin hankali ne yanzu don Allah an ce Allah ya daidaita sai kai tunanin irin daidaitonka Allah irinka ne to ya sa zai zama irin naka yaya hannunsa zai zama irin naka ya fuskarsa za ta zama irin naka zaka idan ka ji an ce fuskar Allah sai ka ce eh fuskar Allah na san menene fuska amma ban sanya ya fuskar Allah yake ba na san dai tawa fuskar da irin yadda suke a yankwane amma Allah maɗaukacin sarki shi kuma laƙul kibri ya ufi samawati wal ard Allah shi ya ƙasaita a sama da ƙasa ne mai girman da babu irinsa don haka in ka ji an ce fuskar Allah to sai kai shiru don kamar in an ce Allah ne nan ma kowa ka ce to wane baba yanzu aka zo ana magana sai aka ce Allah ya ce a'a wane za ka yi haka to me san an ce fuskar Allah sai ka tuno da fuskar wani ina fata ina ana fahimta da kyau duk abin da Allah ya jinjina wa kansa a aƙidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbansa da ta magabata na kwarai shine ka jinjina wa Allah abun amma kar ka yadda ka kwatanta shi da kowa da komi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir amma tunda Allah ya ce wajahu to wajahu ne inda Allah ya ce maka yadu ba yana nufin hannu ba ne yana nufin wani abu daban ne to ai ya san sunan wancan abun ba sai za ka fassara masa ba da sai cire yadin sai faɗi wancan abun ko Allah bai iya larabci ba ne ina fata an fahimta to bari karanta muku kaɗan daga cikin abin da magabatan mu suka ce al imam shafi'i muhammad ibn idris yace lillahi tabaraka wa ta'ala asma wa sifat Allah yana da sunaye kuma yana da siffofi a biha kitabuhu littafinsa ya zo da su wa akabara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari na irin waɗannan sunaye da siffofi ummatahu ga al'ummarsa Allah maɗaukacin sarki daga cikin siffofinsa anna lahu wajahan ya ce yana da fuska Qala ta'ala ga ɗaya daga ciki Allah ce kullu shay'in halikun illa wajaha komi zai halaka komi zai mutu in banda fuskar Allah wa qawluhu wannan yana nufi zatin Allah Allah ga Allah madaukakin sarki wato komi zai halaka sai dai a bar Allah kaɗai to don Allah ya tabbatar maka da siffan yana da alwajihu sai da ya amfani da sunan zati ba sai ya faɗi alwajihu saboda yana maka girman wannan siffar tasa tana iya wakiltar da za a ce a madadinsa shi ina fata ana fahimta sana Allah ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ce wa ma tunfiquna illa bitigha a wajhi Allah Allah ce wallazina sabaru bitigha a wajhi rabbihim da ayoyi da yawa al-Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya yi babi da ya sa masa suna babu kaulillahi azza wa jalla kullu shay'in halikun illa wajha sai kawo hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda ga Jabir da babansa Abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama lamma nazalat alaihi hadhihi al-aya lokacin da aka saukar masa da wannan ayar ul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a'udhu bi wajhik da aka ce da Allah ya ce aw min tahti arjulikum sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a'udhu bi wajhik da Allah ya kara da aw yalbisakum shi'an sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce hada aisa nan ya fi dama dama wancan kan sai ce Allah ina neman tsarinka da fuskar ka mai daraja Allah ka tsare mu daga abin da ke cikin wannan aya na musiba kar ya fada a kanmu an fahimta ibn maja ya ruwaito da hadisi daga huzaifa ibn yamani Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muslima idza dakala fi salatihi aqbala Allahu ilayhi biwajhihi idan musulmi ya zo yin sallah sai Allah ya fuskance shi da fuskarsa abin da mu karanta ɗazu sai ke fala hatta fala yansarifu hatta yansarifa an Allah ba zai daina fuskantar mutum ba sai mutum ya daina fuskantar Allah mutum yana waiwaye sai Allah ya rabu da shi aw yuhdisa hadatan ko kuma mutum yayi wani shirme ko yayi laifi ko ya bata sallar to wannan sai sa Allah sai ya daina kallon sa amma in ba haka ba kana zuwa zaka fara sallah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai yin sallah yana ganawa ne da ubangiji sai Allah maɗaukin sarki sai rinka fuskantar ka saboda ya karɓi abin da kake yi ya saurari abin da kake yi hadisi ya tabbata shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama cewa wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam jannata jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima yace akwai aljanna guda biyu na zinari wanda da kwanukan cikinsu da duk abin da ke cikinsu da zinari aka yi wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu su kuma wanda aka yi su da wato azurfa da kwanukan cikinsu da duk abin da ke cikinsu wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila Allah azza wa jal ba abin da yayi shamaki tsakanin mutane da lokacin da za su kalli ubangijinsu illa rida'ul ulkibriyai sai dai wani mayafi na na ƙasaita da Allah ya sa shi a matsayin shamaki da ba wanda zai gan shi ala wajihihi wanda ya rufe fuskarsa da shi fi jannati adal wato bayan Allah suna cikin aljanna ta dawwama ta matabbata sai daga baya sai Allah maɗaukin sarki sai cire wannan fayakshiful hijab sai cire wannan shamakin kawai mutane suna ɗaga kansu sai Allah ya ce salam Allah yana yin salam sai su ɗaga kai sai gashi kawai suna ganin ubangijinsu cul da cul ganin annabin tsohuwa in ji bahaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai ga ubangiji dan aljanna kamar yadda a yanzu kuke ganin farin wata wani baya tarewa wani idan ana farin wata ranar da wata ya cika in kana so ka ga wata Za ka ce wani ya matsa ne kai ya tare ma ka gani sosai to haka ne za ka ga ubangiji idan kana aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce hijabuhu nur hakke ne ya rufe ubangiji shi yasa ba a iya ganin sa yace law kashafahu la ahrakat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da Allah zai cire wannan hasken wanda shi ne shamaki da ganin kowa daga cikin bayi inda da irin wannan gululun idan ne na duniya da sai ya kone wannan kafin ya iya ganin fuskar ubangiji don ba wanda ya isa ya kai ga ya ga ubangiji ido da ido sai dai in an je lahira sai a aljanna amma a haka kawai ba wanda ya taba ganin Allah ido da ido da wannan idon har yau a lokacin da muka yi tafsirin surorin ƙasa idan ba a cikin suratu yunus ma mun maimaita wannan wajen lillazina ahsanul husna wa ziyada mun yi bayani sosai akan batun ganin Allah a cikin aljanna da kuma batun sabani cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah zancen da ya firin jaye shine ko manzon Allah sallallahu bai ga Allah da wannan idon nasa ba amma ya ga Allah da zuciyarsa ina fata an fahimta ya ga Allah da mene da zuciyarsa amma da wannan idon kan la tudrikuhul absar ba wanda yake iya ganin Allah sai an je ranar kiyama ne saboda har yanzu wannan shamakin da Allah ya kan har yanzu yana nan to sai an je ranar kiyama saboda abubuwa da yawa za su canza fushin da Allah ya da bayi yanzu ya cire wannan fushin ya sa yarda akan yan aljanna to tunda ya yarda da su sun shiga aljanna sai Allah ya kwaranya wannan shamakin sai ce ku ganni to duk wanda ya ga Allah babu wata ni'ima a duniya da ta kai ganin Allah babu kuma ita a lahira da ta kai ganin Allah ko ɗan aljanna idan suka ga Allah sai sun ji cewa kamar ba a taɓa musu komi ba kuma ba za a ga Allah ba sai an shiga aljanna an wataya an shagala kowa menene ka fi so to sai ka yi a aljanna su duk iya marmarin ka sai an kure ka can sai Allah ya ce me kuke so su ce ba abin da muke me baka bamu ba me kuke so in ƙara muku sai akwai na bukari ne banda wannan su sun ma manta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su zan saukar muku da yarda ta ka ba zan sake fushi da ku ba har abada ku yi duk abin da kuke so sannan sai Allah sai ya wannan shamakin sai sallama suna daga kai kawai sai ga ubangijinsu wujuhun yawma izin nazira ila ha nazira na fata an fahimta to kaga wannan ya nuna cewa ka tabbatar da wa Allah wannan siffar da Allah ya jingina ga kansa sannan kuma <clears throat> wannan shine abin da malamai magabata suka yi ijima'i a kai al'imam abul hassan al'ash'ari a cikin littafinsa al'ibana an usuli diyana ya ce dukkan malamai tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'ai zuwa tabi'u tabi'in zuwa zamaninsa ya ce a dukkan ƙasashen musulmi kaf in dai malamai ne na sunnan manzan Allah sallallahu ba wanda ya saba akan cewa idan Allah ya ce fuska ka bar shi a fuska amma kar ka ce za ka kwatanta da fuskar wani Allah ya fi karfin haka haka abin da ake yi shine duk abin da Allah ya faɗa a kansa siffofi na zati da siffofi na aiki to ana jinjina wa Allah ne a bar shi a iya inda ya tsaya kar ka ƙara bayani idan an ce Allah yana da fuska sai ka ce eh wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan wa yabqa rabbika amma akwai ƙarin bayani ya fuska yake wannan ba ruwanka biduni tashbihin wala takyifin wala tamfilin wala ta'til karka karka ce kamar kaza kar kuma a kwakwalwar kamata baka wani abu kana duk abin da ka tuna zero ne ubangiji ba haka yake ba laisa ka shi shai saboda duk abin da kokulwar ka za ta iya tunawa ƙwaƙwalwar ta yi ƙasa da har za ta iya ɗaukan ilimin da za ta kwatanta ya Allah yake zaka ka ce ka yarda sai ka shiru abin ka a wuce wurin amma tsayawa kana dogon jayayya ko kana doguwar tambaya Allah ya fi karfin yi tambaya akan wato siffofinsa ka gane hakikaninsu wannan wallahi baka isa ba kai waye kai bawa ne sai dai ka miƙa wuya amma idan ka ce za ka juya za ka to ba za mu taɓa iya daidaita an wanzu juya wanda za mu juya mu ɗauka wani in ya zo yadda ya ce kuwa wani in ya zo yadda ya ce riba wani in ya zo yadda ya ce kaza wani in ya zo wajihu ya ce rahama wani in ya zo ya ce me yasa kawai ka bar shi akan alwajihu waja alyadu yad amma biduni tashbihin wala takyifin wala tamthil an fahimci wannan da kyau ibn qayyim yace ka duba hikimar Allah madaukakin sarki anan a cikin ayar wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma da yazo karshen suran sai yace tabarakas rabbika zil jalali wal ikram yace saboda wa yabqa wajhu rabbika wannan zul jalali wal ikram din sifa ce ta wajh din haka sunan yana koma ga wajh ne sunan zul jalali wal ikram saboda ai wa yabqa wajhu rabbika da inda zul jalali wal ikram sifa ce ta rabbika da sai zama zul jalali wal ikram amma dukkan qurra ba wanda ya karanta shi bi kasri zal sai dai bi sai dai bi dammiha wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram don haka zul jalali wal ikram shine sahibul wajh an fahimta amma a ƙarshe da yake ba wajihu aka faɗa ba da yake an ce ismu ne tabarakasmu kasmu rabbika zil jalali to nan ba za a ce zul jalali wal ikram na ism din bane a'a na al musamma ne shi yasa sai ce tabarakasmu rabbika bi ina gane wannan ina fata an gane wannan abin zan gaya mana na ƙarshe shine dangane da abin da ya shafi alƙibla da matsalolinta na fiƙihu da wanda ya sallah baya kallon alƙibla da menene hukuncin kallon alƙibla da wanda kuma bai samu damar kallon alƙiblan ba daga baya ya gane da wanda ya je garin da babu alƙibla da hukuncin waɗanda suka gina masallaci daga baya suka gane bai yi daidai da alƙibla ba da kuma wanda ya amfani da kwamfas irin na waya ya ba shi ya sallah daga baya aka ce ba daidai ba ne yaya zai yi wannan duk sai mun je ayoyin da suke magana akan maganan fuskantar alƙibla wannan kuma ba mamaki ba dai bana ba ko dai sai dai in Allah ya kai mu karatu can gaba idan kuma Allah ya sa a cikin karatutukan mu a waɗannan kwanaki da suka rage har mun kai ma ji cikakken bayani akan matsalolin nan na fiqihu cikin faɗin Allah ta'ala fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra yanzu kan abin muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh